shigar da ƙara da aka yi a hukumance a dokance bai hana mu komai ba bai kuma zai iya hana mu yin komai ba haka doka ta shimfiɗa suna da yanci su shigar da ƙara kamar yadda suka yi mu ma kuma muna da yancin mu fi namu ka'idan a dokance kuma haka muka tsaya. manjo hanzu al-mustapha kenan ke mayar da martani game da karar da gwamnatin jihar lagos ce ta dauka na saki shi shi da alhaji latif shafalahan to manjo kenan zaka amince da wancan bukatar masu cewa za su bi maka hakkinka na bata maka lokaci da aka yi na tsawon shekaru goma sha biyar. idan tun da kotun lagos ta riga ta ɗaukaka kara dole ne mu ma mu ba da namu lauyoyin su bi ka'idar da doka ta yanke akan namu 'yancin wannan ne kawai amma maganar a ce ko za mu yi fada da su ko wani abu wannan babu shi shi dai manjan hanzu almustafa yau kwanakinsa bakwai kenan da fitowa daga gidan yarin kirkiri bayan ya kwashe shekaru goma sha biyar tsare akan laifuka hudu da ake zargin shi da aikatawa wanda kuma na ƙarshen ne wanda aka ce yana da hannu dumu-dumu wajen kashe ya kudura mko abiola gwamnatin jihar lagos ce dai ta kai wannan karar kuma kotun ɗaukar kara ta sallame shi bayan kotun magistrate ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar ratayewa shi da alhaji latif shafulahan kwamishinan shari'a na jihar jihar Legas a dai baye ya ce ba shakka sun shigar da kara domin ko suna da hujjoji har goma sha hudu suna da hujja takwas akan manjan Hamza Al-Mustafa yayin da suke da shidda akan Latif Shahulahan ya ce ha kuma shi manjan ne da kansa ya yi kokarin ganin cewa an samu jan kafa wajen shari'ar domin wata manufa da shi kadai ya santa wannan ya sa na ce da Al-Mustafa ko me zai ce game da wannan kalami na kwamishinan shari'a na jihar Legas na ka wanda ya muzanta wa mutum idan har a ƙarshe gaskiya ta bayyana dole ya yi amfani da kowane abu ya ci gaba da ƙage tun farkon dama ƙagen ne aka zo aka yi ta amfani da jaridu ana zagin mu akan ƙage domin duniya ta fahimci wani abu daban Allah cikin yardarsa wannan abin ya tabbata ba mu ne muke da ikon kanmu ba a tsatsare muke su ne suka yi amfani da har alƙalai goma sha uku goma sha hudu da majistar guda biyu ba taɓa yin haka a najeriya ba daga wannan a kai mu wannan daga gaban wannan a kai mu wannan su ba sa duba nasu laifin sai dai a kulliyomar su zauna suna kirkiro laifi ma wani daban kwamishinan ce sun bi abin da dokar kasar ta ce ne a sashi na ashirin da bakwai a karamin sashi na uku cikin baka ya ce hujjojin da muhimman shaidu biyu suka bayar wato sajan barnawa jabila wanda aka fi sani da suna sajan rogers da abdul muhammad katako ba a tantance su ba yadda ya kamata har a samu tabbacin cewa hukuncin saki almusafa da alhaji latif shafalan ya daidai ko a'a dai ya ce bayan shaidar da muhimman shaidun biyu suka bayar ya nuna cewa dukkan su biyu sun shaida wa kotu rawar da suka taka wajen aikata wannan laifin karkashin umarnin manjo hanzu Almustafa da taimakon Alhaji Latif Shafalahan ya ce waɗannan ne suka dogara da su kuma suka sake ɗauka wannan karan dama da abisu doka ana ɗauka kara ne kafin watanni uku da aka yanke hukunci wanda kuma abin da gwamnatin jihar Legas ta yi kenan yanzu abin jira shine a ci koyaushe ne za a sake shiga kotu domin sauraron wannan karar kotu dai bata ce ga ranar da za a fara sauraron wannan wannan batu ba sai dai ko me kenan manjan zal mustafa zai ci gaba da walawarsa tare da sauran jama'a sai ko idan kotun karshe ta yi watsi da karin da hukuncin kotun ɗaga kara ta bayar ne ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a najeriya